sun jima suna kallon juna cikin wani irin yanayi mara misaltuwa wanda har sai da ya sa hannunsa Rich in fara rawa ta ajiye spoon da ta ɗauko. Lumshe idanunsa ya yi a hankali yana mai ƙara kyakkyawar surar ta kallo a zuciyarsa kuma yana cewa ya Allah ka mallaka min wannan baiwa taka a yanda sai Rich in ita ma take cewa a cikin zuciyarta sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci wannan kyakkyawar sura shigowar azumi ce ta sa su ɗaukowa daga duniyar tunanin da suka luluka cike da a azumin ta ce Junaid me kake buƙata na kawo maka na ga baka ci komai ba a cikin zuciyarsa ya ce kallon da nake mata ma ya ni ƙoshi an ta azumi amma a fili sai ya kare baki ya ce ni ma complex in zan sha sai dai a haɗa min da fresh fruit Juni ba ka son cin abinci ko ka fi son in lashe-lashe kamar tukur wani irin murmushi ya sake jin abin da azumin ta ce har ta yamma idanunsa na kan sirir wadda ta mayar da idanunta kan cheesy burger ɗin da take gabanta so take ta ɗauka ta ci amma zuwan jinin ya sa ta duk ta da burburce sai yan kama kama take anta azumi ai wuya da sim ne da shi azumi ta ce gaskiya sai na haɗa maka da farfesu mai zafi na san zaka ji daɗin sa ta faɗa hakan cikin sigar tsokana ita so ke amocin jinin ya ce da ita ita ko sai sai zuciyarta sai faman ɗarra take mata tamkar mara gaskiya ko da kira ma babu gaskiya a tare da ita shi kam Junai banda binta da idanu babu abin da yake yarinyar ta kwanta masa a cikin zuciya tun ranar da ya kai ta zuwa bedroom ɗinta Azumi ce ta karaso ta dauki da plate wanda ta zuba masa farfesun ganda a ciki. Ajiyewa ta a gaban nasa sannan ta koma ta ɗauko fresh fruit ɗin da ya bukata a cikin wani hadin round tray. Sannan ta koma ta kammala haɗa masa complex in ta kawo masa. A hankali ya furta, shekuran laki anti Azumi. Azumi dai juyawa ta yi ta fice dan tana tana dan murmushi dan ba ta taba sanin cewa Junaid din Romeo bane na gaske. Sai yau da ya gane cewa Sairish mace ce ba namiji ba. Kamshin farfesun ne da ke hancin dare, ba tare da ya ɓata wani lokaci ba ko ya buɗe kwanon farfesun ya fara kaiwa baki. A hankali sai ta ɗago ta saci kallonsa, sannan ta siddar da kanta ƙasa. Sannan a hankali yake sa hannu yana ɗaukar gandar da ta rahu ta yi lubus, ta ji kayan ƙamshi. Sake ɗagowa sai ta yi a Kano biyu, ganin baya kallon ta yasa ta saurin wawurar boga din ta kai bakinta. Muryarsa ce ta katse ta da cewa, ki ci a hankali. Ya furta magana yana ɗan smiling tamkar ba shi ya maganar ba. kaɗan ta gutsura ta maida ta ajiye. hot dogs ɗin ta ɗauka ta ci a yanda shi kuma ya ɗauki spoon yana shan complex ɗin da azumi ta kawo masa wani tunani ne ya faɗo masa a ransa a lokacin da yake kallon sirri wadda take ta fama yan kame kame binta yi da kallo a ransa ya ce wannan abin yana bani mamaki ko ya yarinyar nan take wajen matsa bamtsinta da suka yi flat tamkar babu Allah ya sa su ɓace mu ga yadda za ta yi ya ƙyalƙyale da wata dariya wadda shi kansa bai san dariya ta kuɓuce masa ba har sai da ya fi fesar da complex ɗin da ke sa Zuba mashi ido ko Sirin tana ci gaba da gabanta na ci gaba da faduwa. Tsoronta kada a ce wani abu ne jine ya gani wanda zai gane cewa ita mace ce ba namiji ba. Sai dai sa mai isarsa sannan ya tsagaita amma har zuwa nan lokacin bai daina dariyar ba. Tamkar wani sabon mahaukaci haka Sirin take masa kallo domin ita dai bata ga abin dariya a jikinta ba. Ganin cewa ya kasa control ɗin ka sani ya sa shi miƙewa ya kama hanyar ficewa daga ɗakin. amma har lokacin yana ci gaba dariyar abin da ya bata mamaki shine ganin ya tashi yana ya tashi yana dariya gashi bai ci abincin kirki ba anya jini yana da lafiya kuwa ko dai yana da psychiatric disorder ne daga bisani kuma sai ta taba bakinta alamar i don't care ta ci gaba da shan complex din da ke gabanta kai tsaye jini din bai zame ko ina ba sai bai din abban nasu a hankali ya tura kofa ya shiga samun shi a tsakiyar gada ya baje abin sai yana warware gajiyar da ya kwaso murmushi ya sake ganin abban nasu har cikin ransa ya ji daɗin ganinsa da ya dawo cikin ƙoshin lafiya lallai abba abu ya yi kyau Shi ne an dawo ko a neme ni ai ko yanzu baccin nan zai ƙare ya ce magana yana ja da baya sannan ya faɗa saman gadon jikin abban nasu a firgice sannan cikin magagin bacci abban ya abban ya riƙa cewa a miƙo bindiga ɓarawo ya shigo fashewa da dariya jini ya yi yana kallon abban nasu wanda idanunsa ke a rufe yana ta faman sambatu tabbas abba ya ji nauyi a jikinsa amma Sam ya gaza buɗe idanu saboda tsabar gajiya da yi. Cikin rashin imani Junaid ɗin ya sa hannu yana gwale masa idanu da suka yi ja. Biji-biji yake iya ganin Junaid da ke ta faman zabga masa murmushi. Cikin nishaɗi ya ce, Abba it is me. I came here to disturb you. Sannan a hankali Abban ya ƙarasa buɗe idanunsa. A firgice yin yunƙura ya janye Junaid daga jikinsa ba ƙaramin tsoro ya ji ba. Don shi har ga Allah gani idanunsa ganin wani farin aljani suke masa ba na Junaid ɗin ba. sai daga baya gane cewa ashe Junaid din ne ka kyauta dama ina jin an hau saman jikina na san cewa kai ne domin duk duniya ba mai yi min haka in ba kai ba cikin shagaba Junaid din yake cewa ka dawo baka neme ni ba abba ya ƙara magana yana zumbura baki tamkar zai yi kuka ya tsina fuska abban shi ma yana kallon sa a ransa ya ce yanzu fa yaron nan zai iya min kuka shi ala dole ga auta bari na jarraba shi na ya canza koko har yanzu yana a yadda na san shi Daura fuska Abu ya tamo babu alamun wasa a tattare da shi. Na ya nuna Junaid ya ce, Kai tashi ka fice min ba na son takura jarababben yaro. Cikin yanayin mamaki Junaid din ya ce, Abba, ni kake kira da jarababbe? Ka dawo baka neme ni ba, kuma shine ne kake korata. Kaga tashi ka fice min. Tun kamun na waje su ji mu. Abba ya faɗa yana mai ƙara tamka fuska alamun babu wasa a tare da shi. Ganin cewa da gaske abban nasu yake, yasa sa jikinsu yin sanyi, sannan ya sauko daga saman bed ɗin ya isa bakin kofa. Bai buɗe kofar ba, ya tsaya yana jiran Abba ya bashi haƙuri. Dan juya ya da kansa ya saci kallon Abban nasu wanda ke zaune tsakiyar gado. Dan take ko suka haɗa ido, na rai ya da idanu alamar zai yi kuwa. Shi kan Abba abin ɗaure masa kai yake yi. Har wani sa'a yake tambayar kansa, anya jinai namiji ne ba mace ba. A ce har yau mutum jin kansa yake tamkar jariri. Ko dai dan ba nonon Fatima ya sha bane shi yasa ya taso haka. Don tabbas ya san cewa inda nonon Fatima ya sha da guyababbe zai taso ba su susu ba amma duk da haka JK yana ƙara son yaron nasa fiye da sauran 'yan uwan nasa zuba mashi idanu ya ci gaba dai ba tare ya ce komai ba Yune da ke tsaye yana ta fama 'yan kumbure kumbure sannan hankali ya fara ganin dishi dishi lokaci guda kuma ya soma tari hannu ya sa ya dafa saitin zuciyarsa yana ambaton kalmatin shahada hankalin abban nasa a matukar tashe kan Junaid din shi kansa bai san lokacin da ya wuntsulo daga saman gado ba sai dai kafin Abba ya yi da sagurin Junaid din tuni ya zube a ƙasa cikin wani irin tashi hankali Abba ya durkushe gaban Junaid din da ke kwance babu alamar rai a tare da shi cikin rawar murya yake furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Junaid Junaid me ke faruwa ne ka tashi dan Allah ni fa da wasa nake maka hannunsa yana yasa yana bubuga kirjinsa tuni idanun Abba suka ciko da kwalla kai ka tashi da wasa fa nake maka ya kake so da rayu da rayuwata idan na rasa ka duk irin magiyar da abu yake wa Junaid din amma bai bude idanu ba har sai da ya ji dirar hawayen abu a saman fuskarsa sannan ya bude idanu yana dariya ai kuwa Abba ba karamin fasata yi ba saboda haka ya rufe shi da duka ta ko ina jin dukan ba na wasa bane yasa Junaid ranta a nakare nan fa suka shiga zagaye ɗakin suna guje-guje wallahi Junaid ba da mutunci wato ko tausayi na baka ji ka rasa irin wasan da zaka yi min sai wannan ka sa shugaban sojoji zub da hawaye yana biye da shi yana wannan maganar Haiwa saman gado janar ya shi ma abban ya bi a tare suka kwanta saman gadon suna fesin ɗin silin jine ya ce abba na gaji sosai wallahi ni na gaji jine dan Allah kada ka sake min irin wannan jaddin ba na so baka je ta hankali na ya tashi ba abba ya magana yana haɗe da yawo dama haka kake so na abba tab dole na tsula ta son raina wallahi abba ka ban mamaki war har da su hawaye dariya abban ya tare da cewa ba dole ba baka san yadda nake son ka bane shi yasa yanzu tell me da bana nan waye da waye suka taba ni yanzu in ɗaura ɗamar yaƙi da su tashi zaune jini ya yi sannan saman matar tsin ya ce zan faɗa maka dadi but ina fatan ka min da tsarabar da na ce maka abu yace ya za a na manta my boy ko ba traditional dress irin na 'yan China kace kana so ba ai banda su ma har da wasu abubuwa da dama na tawo maka da su wani irin murmushin jin daɗi Junaid din ya saki tare da cewa aba kayo kanka ya mullaini da a ce baka siyo mu ba da kaga dirama dariya abban ya tare da kallonsa har zuwa lokacin yana da kwance kino ya ci gaba da cewa amma baka haɗu da wata zafar yar budurwa a can ba na san kafa da farin jini cikin zoliya ya yi da maganar tashi dan zaro ido abban ya tare da cewa wa ni Hussein lala lala waɗannan fararen ai ba su da garanti yadda momi ko da gasa min aya a hannu ba zan ƙara yadda da tsufa na wata da ƙara gasa ni ba domin na ɗauki darasi nisa ya sannan ya ci gaba da cewa ai ko zan ƙara aure ba zan wuce Hausa Fulani ba mata masu kunya ga riƙon al'ada ga girmama miji Allah sarki Maryam Allah ya ji kanki Abba ya kasa ƙarasa maganar tashi saboda hawayen da suka zubo mashi dariya ji ne yi tare da cewa su Abba an ji jiki dama ai Hausawa na cewa jiki magayi sai yanzu kana matan Hausawa suna girmama miji amma ka je ka auro mana Abba bai bari jini ya idasa maganar da yake ƙoƙarin idasawa ba ya janyo shi zuwa jikinsa. Dan fa ya shiga jero masa dinduna a bayansa yana cewa, Junai wai tsarin wasan mai da ni ne? Dariya ne yake ta fama babbaka shi ma abban dariya yake yi. Dama haka suke a duk lokacin da suka haɗu su yi ta shiri da kai ka ce ba ɗa da uba ba ne. Sehrish. Bayan Sehrish ta gama yin ciyacinta ta koma ɗakin ta kasancewa ba wani aiki da za ta yi. Domin sa'an ta azumi ci kunmu da momi na sun kammala komai. Bayan ta shiga bedroom nata ne kuma sai ta fara zarya. Zuciyar na ci gaba da zulumin kowa wani hali Husna da Jihar ke ciki. wata zuciyar ce ta ce da ita wai me yasa duk cikin abubuwan da Bature ya kirkiro bai kirkiro wings ba ita a shirye ta da a ce tana da fuke ta tuni ta yi sama ba tare da sanin kowa ba ta je ta ga yan saboda yadda ta wa kanta da tunani har a wurin sallar magarba ce da gaba da tunaninta take yi a cikin gida kuwa abba ya samu ya fito shi da junaid bayan sun gudanar da sallah kowa ya hallara a main falo sai dai mazan ne kawai suka zauna suka ƙara gaisawa da abban nasu Kallon 'ya'yan nasa Abba ya fara yi, inda ya fara da Janar Ishaq da ke zaune a kujera tirisita shi da Kaftin Najib da kuma Talal. Yayin da Abu haisam Abbas da Kanar Yusuf su ma suna tare a mazauni ɗaya. Sai Fuwan, Khalid, Jabir da Irfan su ma suna tare. Abba kuwa yana tare da Junai, sai a side ɗin shi twins ne. Yaran murya Abban nasu ya sannan ya ce, Ina ƙara godiya ga Allah da ya dawo da ni na same ku cikin ƙoshin lafiya. Na ji daɗi sosai. Na ga wasu sun yi ƙiba, wasu kuma sun yi haske, yayin da wasu suka fara ajiye tumbi. Jin wannan magana daga bakin Abba yasa su fashewa dariya gaba ɗayansu. Dama in dai zoliya ce Abba ya saba da ita. Jini Isaac ne ya ce, wannan dai maganar da ni ake Abba. Maganar masu ajiye tumbi kuma na gode. Murmushi Abban ya tare da cewa, sorry Fosbon, ni na isa in sa da kai. Kai fa na fara gani kafin sauran. Abbas ya kada baki ya ce, kwarai kwammu mu aka fara gani. kafin waɗannan 'yan shishigi da kutsu su shigo. Ya yi magana yana kallon Junaid wanda ya kwantar da kansa jikin Abba nasu tamkar wata 'yar mage Dan rainin wayo ba. Ya iya iya yi, kamar shi kaɗai ne auta, ni ma fa autan nan ne, a cewar Talak. Wanda ke gefe shi ma yana shi ma ya ce, ai wani aikin masu babban yaya ya dawo, nan za ku ga shagwaba da narkewa. Kasancewar mutumin su ne sosai. Kai, wai har yanzu kuna yi wa Junaid irin wannan taron dangin? Na rasa me ya tsare muku. to bari ku jin faɗa muku da babban murya wallahi muddin wani daga cikin ku ya masa something wrong sai na ɓata masa Abba ya faɗa yana janyo jinai ɗin zuwa cikinsa. Dariya suka saka gaba ɗayansu yayin da Abu Hassan ke cewa, Abba kana sane da zuwan layon da ta yi kuwa? Dan zaro ido Abban ya tare da cewa, kai, kai haba. Ba dai wannan uban jiji da kan ba, ɗan Alexandra. Abba ya ƙarasa magana cikin zoliya, sai ka ce ba ɗansa ake magana a kai ba. Wata uwar harara Ayyan ya wurga wa Abban ta gefen ido sannan ya ce, Abba kana kiran momin mu kai tsaye, ba sakayawa, ina laifin ma ka ce dan gurin Fatima a musulunce dai. kuwa Abbas in ya masa tare da cewa, an maimaita sunan an ce Alexandra. Ba sunanta ba ne? Ita fara kanta ce ko ya'yan ba sa son su kira ta da momi ta fi son su kira ta da Alexandra ko ƙarya ne yi. Yusuf ya ce, a dai dan ɗan yayayen mu. saboda ƙannen ba su ji daɗi ba. wani kallo abu yake bin Abbas ɗin da shi tun da ya ambaci sunan Alexandra sai yi samu damar furta abin da yake masa yawa a zuciya yanzu rashin kunya Abbas a gaban ido na kake faɗin sunan masoyiya ta kai tsaye kuma gaban shalele jin kalaman Abba ya sa Junai ƙara kwaɓa fuska kamar wani guggumbure wanda ganin haka ya sa gaba ɗayan suka kece da wata mahaukaciyar dariya haka da dai firar ta ci gaba da kana abin gwanin ban sha'awa azumi ta kawo masa abin sha kowa ya karɓa dama ƙa'ida ce duk bayan mintuna sai an sha ti ko kofi muddin su yana gida to jama'a a yi haƙuri mu kwana a nan a ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda za ta kaya kada ku manta na mana subscribe sannan ku taɓa alamar alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sanar da ku mun ɗora sabon shiri kana ku taɓa alamar laki domin ƙwara mana ƙwarin gwiwa sannan kun share na wannan bidiyon ga abokanan ku da da facebook mun gode da kasancewa ku a tashar mu ta iya e hausa nobel tv a huta lafiya